This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a marhaban lale barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan lasariya a kan mitoci 22 da 25 Masu jin a jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani, fara'a sarauni, wato sarauniya Nomad Dalol da kuma Niyya. Sannan masu kwamfuta duk da suke so muna nan daram a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a ɗakin nan namu shaƙe yake da mutane <laughs> a cikin wannan rana muhimmiya muna muku marhabin ne ne Aliyu Mustapha sakoto kamar da kuka ji muna ta da Halima Jimrau bayan ta ta da Mahmud da Usman da sauran mutane barkatai da za su mu gabatar muku da wannan shiri na yau a wannan rana mai tarihi ga Najeriya da kuma Afirka kamar dai da kamar da nace ku ji mu ta da Halima. Halima barka zuwa. Barka dai Aliyu shirin namu na yau dai ya kunshi tarin abubuwa da suka hada da tarihin manyan 'yan takarar shugaban casar. ni fa gaskiya na shiga siyasa ne saboda ga ana tafiyar da sha'anin ƙasa cikin adalci. To za mu tuntuɓi wakilanmu da ke ɓangarori da lunguna daban-daban na Najeriya domin jin bayanin yadda wannan zaɓe da ake a yau yake gudana cike har da waɗanda suke a garin Utoki na shugaba Goodluck Jonathan da kuma daura inda jar Muhammadu Buhari yake. Za ku ji ra'ayoyin mutanen da rikicin 'yan gudun hijira tilasta musu yin hijira kuma za mu ji abin da ƙasashen makwabtan Najeriya ke faɗa akan wannan zaben na Najeriya. buhari da goodluck ina ba su hakuri wanda ya ci ya yi hakuri da wanda bai ci ba shi ma ya yi hakuri ba najeriya ba har da makwabta nijar kamaru chad muna a cikin matsala to aliyu ba makwabtan najeriya kaɗai ba su ma shugabannin sauran kasashen duniya da manyan cibiyoyi na duniya duk suna ta cewa kan wannan zaɓe to peacefully express your European Union stands alongside Nigeria Aliyu ai su ma 'yan Najeriya da ke warwatsa a kasashen duniya irin su Amurka, Ingila, Indiya da dai sauransu duk za su toho albarkacin bakinsu akan wannan zaɓe na tarihi. To kuma da kuke sauraron mu yanzu ma sauraron mu za mu buɗe muku koyoyin mu na tarho yan jima ku gaya mana da zaɓen yake gudana a wurin ku amma yanzu bari mu bar Mahmud da Usman su ba ku labaran duniya. To Aliyu yau duk labaran namu masu alaka da zaben da ake a Najeriya ne kuma za mu share fage da rahoton wakilin Haruna Dauda kan yadda zaben ya gudana a sansanin 'yan gudun hijira. yanzu na cikin ah, makarantar gaman college wanda ke nan cikin garin maiduguri ga wani malami kuma ya suna malamin suna amal abdullahi muhammad to kun samu kun yi zabe ba mu samu ba don ma'aikatan ma ba zo tukuna ba kuna sa za su zo ne ko kuwa to mu da rana bai fadi ba kam dole mu yi hopin cewa in sun zo ko kafai nawa da za su za dokan zai ban dole za mu yi mana ana tantance ku ana tantance mu sosai wannan mai wannan maza ba wannan Muhammad Majaji ok daga gozari amana cikin gaban college ko eh. eh amma babu wani matsala ko ba matsala normal ana yau duk kun samu katunan zabe dukkan mu samu gaba normal na yana tafiya shi na mu yanzu haka nan tuna malamin Musa Umar Ji ka samu an tantance ka insha Allah eh ko Malaji Ibrahim Abu daga goza ko goza local kamar eh so kamar ya aikin tantancewa yake tafiya alhamdulillah ayyuka da na jama'a kuma sun fito kamar mutane nawa aka tantance a wannan wuri yanzu an samu akalla mutane 300 da wuya 300 ah. kamar mutane nawa ne gaba daya wannan rajista a nan ana da rajistar mutane 500 a ba mu wannan matsalolin da kuke fuskanta ne ba wani matsala shi in tana aiki kyau To an gaida Haruna Dauda daga sashen Arewa kuma maso yammacin Najeriya Murtala Faruk na Sanyina ya gaya mana cewa an kuso ma aikin na tantance masu jefa ƙuri'ar ne cikin lokaci a mafi yawan rufin da na ziyarta a Sokoto. Sunana Bilyaminu, nan rufa Abdullahi Mega. to gaskiya aiki na tafiya lafiya los bari masu ibrahim a suna ne to tun da ni sallar subahi ne to billahi to gaskiya muna aiki na ta alhamdulillah babu wani tashin hankali sunana umaima muhammad tambol layin na dan tafiya yadda ake so za ka ga amma mutum ɗaya namiji mutum ɗaya mace. To sai dai matsalar da aka fuskanta ita ce ta na'urar tantance katin zaɓe wacce ta ƙi ta karanta yatsun jama'a abin da har ke ƙoƙarin kawo cece kuce tsakanin jami'ai da masu zaɓe a wasu rumfunan. Sunana Abubakar Abubakar, rumfar Dallatu Tukur wallahi aiki gaba ɗaya ya tsaya saboda babu wanda take tamprint eh dama ai an yi maganan cewa tambarin yatsu ba lalle bane in dai tana gano kati to tana gano kati ko kuwa tana gano kati amma abin da yake nan za ta ba da fail na asalin mutanen da na abun ga za ta rubuta musu fail success kuma ba za ta rubuta komai ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc rahoton mustapha nasiru batsari daga mina kan kiran da tsofaffin shugabannin najeriya suka yi ga jama'a tsofaffin shugabannin najeriya general ibrahim badamasi babangida da kuma general abdulsalamu abubakar sun yi kira ga 'yan najeriya game da mahimmancin gudanar da wannan zaɓe lafiya da ake yi a halin yanzu suna wannan bayani ne jim kaɗan bayan da hukumar zaben najeriya ta gama tantance su a mazaɓinsu da farko dai ga janaral ibrahim badamasi baban gida alhamdulillah yadda aka cewa kowa ya zauna lafiya a yi haƙuri babu tashin hankali Shi kuwa Janaral Abdulsalam Abubakar ya nuna gamsuwa ne da farko akan yadda lamarin ke tafiya. ba da kati na ban fi minti ɗaya ba aka verifying nawa. Ina fata saura a duka wurare ya zama na haka. Ina kuma fata don Allah don annabi mu yi zaɓe lafiya mu gama lafiya. Kuma idan an faɗi eh, result don Allah don annabi a zauna lafiya. tsohon gwamnan kano kana sani bello shi ma batun mahimmancin zaman lafiyar ne ya yi wa 'yan najeriya to sai dai a wasu mazaɓin na'urar nan ta tantance ƙuri'a wato katirida ne take kawo matsala mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To daga Minan kuma bari mu tafi birnin tarayyar Najeriya Abuja inda za mu sami wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi wa Halima Jimrau bayani kan yadda wasu suka nemi shiga na'urar kwamfuta wato website na hukumar zaben Najeriya don su shuka barna. kin san a Najeriya galibi bayanai sukan fara da jita-jita ne kuma daga baya bincika wasu su zama gaskiya wasu kuma ba haka ba. yau a nan cikin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ana tare da cewar wato barayin intanet sun yi satar shiga rumbun adana bayanai na hukumar zaben Najeriya ta kasa wato INEC. Kuma kin san rumbun adana bayanai na hukumar zaɓe an haɗa da na sauran cibiyoyin zaɓe da ke ko'ina cikin Najeriya inda abin da ake yi a Maiduguri ko a Rabe ko a Kano kwana ne kai tsaye zai shigo cikin rumbun kuma zaɓe ta Najeriya a nan Abuja. shine domin samun tabbacin abin da ya faru na kira shi mai magana da yawon hukumar zaɓe ta najeriya mr da dazan inda yake ce min eh da gaske ne wasu ɓarayin satar bayanai sun shiga cikin wannan rumbun adana bayanan nasu amma ya mun bayanin cewar ba su yi wani illa a wannan rumbun ba kuma ba zai shafi ainihin sakamakon zaben na Najeriya gaba ɗaya ba inda ma kara da cewar a halin yanzu su suna nan sun dukufa ka'in da layin suna aiki domin tabbatar da cewar an gyara abin da ya lalace a lokacin da waɗannan suka shiga ɗin. Mala Hassan ya zuwa yanzu an san ko su wane ne waɗannan barayin intanet. Kamar yadda su suka rubuta a cikin wato WhatsApp ɗin sun kira sunansu da Nigerian Cyber Army wato sojojin intanet na Najeriya. To kun je labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington yanzu kai tsaye za mu je ga wakilanmu da muka tattara a lunguna daban-daban da ke Najeriya kuma za mu fara ne da Lamido kana jin mu? Eh ina jin kai labai barka da aiki. Barka kai kake a ƙauyen shugaba Goodluck Jonathan na Utoke. Me ya faru minti ɗaya ko biyu kake da shi don haka yi sauri ka gaya mana a gurguje. sai eh, to a takaice abin da ya faru yanzu haka dai ina mazaɓa ward na goma sha uku a garin otoke da ke mazaɓar shugaban najeriya dr goodluck jonathan wato abin da ya faru an fara tantance jama'a ne masu kada kuri'a da misali tara tsari da kwata na safe inda shugaban najeriya shi ma aka yi yunkurin tantance shi to sai dai na'urar tantance masu kada kuri'a ta kasa ta ɗauki sunan shi ta kasa tantance shi shi da iyalansa hmm. ah, daga nan dai aka ci gaba da yi har aka saka na'urorin eh, guda hudu zuwa biyar daga baya aka tantance ah, shi to yawa to ya kuma abin da ya faru a Enugu da Rivers eh to abin da ke faruwa a inugu wato wani abu ne ya fashe har sau uku a cikin wata mota da ake kyautu zaton bumabumai ne da hakan ma na kira kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar inugu ya tabbatar da faruwar lamarin har ma ya ce zuwa yanzu magana da ake yi sun kwance wasu bumabumai kamar guda uku da suka hana su tashi a lokacin da ake ci gaba da gudanar da shi wannan zaɓe To, to to yayi haka lamido in mun samu lokaci za mu sake dawo maka amma yanzu bari mu je daura ta jihar Katsina inda Ibrahim Alfa Ahmed ya je ya ga da jihar Muhammadu Buhari ya je fakura sa Malam Ibrahim me ya faru a daura ne to ba a dai samu irin wannan matsala ta na'urar tantance mai jefa kura ba a lokacin da shi yana muhammadu buhari ya zo nan ya tantance kansa da safiya kuma a yanzu abin da ake ciki shine ana zaune ne ana jiran a kammala tantance sauran masu jefa kura da suke tare a nan layi amma da yanzu ba a ma fara zaben ba kenan waɗanda idan sun kammala tukuna za a fara jefa kura kafin shi jiran muhammadu buhari ya sake komowa nan tare da kalin ya sake ya jefa kura Yawa kenan dai za a daɗe ana maimakon karhe shida ko bakwai da za a rihe runhunan zaɓe za a daɗe kahin wato za a ƙara eh, eh, ɗan lokaci saboda har yanzu ga dukkan alamu ba a fara kaɗa ƙuri'u ba. To da na tambayi ɗaya daga cikin jami'an hukumar zaɓe a nan abin da yake faɗa shine cewa babu wata ƙa'ida ta cewa ga lokacin da za a rufe wato jefa ƙuri'a abin da kawai aka ƙayyade lokaci shine cewa dole ne ya kasance mai son jefa kura ya bi layin tantancewa da zuwa karfe daya da mm. duk wanda ke layi zuwa karfe daya za a tantance shi kuma zai jefa kura zan hando duk lokacin da aka gama tantancewa ko da da tsakar dare ne dole ne kuma lokacin za a fara jefa kuri'a. to malam ibrahim sai mun dawo maka yan jima kaɗan mu ji inda ake yanzu bari mu cilla zuwa hukumar zaɓe ta najeriya wato ainihin inda nasiru adamu lekaya yake ma nasiru wace wani ake toya cikin gidan nan yau. abin da yake faruwa a halin yanzu da yake duka an baza jami'ai ko ina suna nan suna kula da yadda zaben yake gudana ana jira ne a kammala zaben sannan sai a fara tattara sakamako na zaga ma har wannan babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa wato international conference center na abuja inda nan ne za a tara sakamakon a sanar inda na ga ma jami'an tsaro sun datse hanyar in dai mutum ba yana da katin izinin wucewa ta wajen ba ba za a ba shi dama ba mm, yawa da haka dai kusan za mm. Yau Malam Nasiru ya batun barayin intanet da aka ce sun yi kokarin kuma sun yi nasarar shiga wato rumbunan ajiye bayanan hukumar zaɓe ta Najeriya. babu shakka akwai wannan labari amma hukumar zaben ta da sanarwa nan take don ta kwantarwa mutane hankali cewa lalle an yi wannan yunkuri amma kuma bai shafi nasarar zan ce zaben ba saboda haka hukumar ta nuna babu shakka tana nan tana daukan dukkan matakai wajen tabbatar da cewa waɗannan mutane ba su yi wa na'urorin ta illa ba. Domin gode Nasiru. Yau wato yanzu kuma bari mu je jihar Plateau inda za mu tattauna da wakiliyarmu Zainab Babaji. Zainab kina jin mu? Eh, Yawwa yanzu haka kina ina? yanzu haka ina wata rumfar zaɓe ne a cika karamar eh, hukumar justa arewa a nan jihar plateau a lamingo sannan abin da na lura da shi a wannan eh, rumfar zaɓe shine mutane sun kada kuri'ansu a yadda dai ake ciki a halin yanzu. an fara kada kuri'a a nan? Ha an fara ba sai an tantance ba amma na ha an gama kenan ha an shiga kada kuri'a. Eh, matsalan da aka samu na tantancewa shine yau mafi yawa a cikin garin Jos ne na'urorin suka yin aiki amma sauran ƙananan hukumomin da aka tutura wayanda kuma suka bani labari ba su samu matsaloli da yawa kaman kila na na cikin Jos din ba waɗanda dai suka kira ni. Eh yawa ya kuma. inda nake suna kaɗa su. kuma layin ma da nake gani ba shi da mutane ba su da yawa a kan layi eh. amma a cikin waɗansu wuraren rumfunan zaben a cikin da nake miki eh, da tambayar take son ta yi miki don bamu da lokaci da yawa eh, eh, kawai yau dama tambayar da zan yi komi na gudana lami lahiya ba wani tashin hankali ba matsaloli. ba matsalar tashin hankali sai dai kuma kin san waɗanda ba a kai musu kayan aiki ba kamar yadda na gaya miki akwai rumfunan da har yanzu karfe hudun nan ba a kai musu kayan aiki ba kin san dole hankalin su zai tashi. Kwarai da gaske. Sosai yawa to mun gode Zainab to za mu ci gaba da shiga lunguna lunguna na Najeriya amma yanzu ya kamata mu kara baku bayani ko karin haske game da su manyan 'yan takarar guda biyu janar Muhammadu Buhari da Goodluck Jonathan wanda kansu Bello Galadanci ya haɗa mana wannan. Zaben biyar a Najeriya. ci gaba da gwagwarmayar kafa ɗorarriyar demokaradiyya a Najeriya. Daɗa na tama jama'a cewar wannan zaɓe ya gabato ga kuma tsari da aka yi na zaɓe kuma a yi zaɓe cikin lumana. Bari fara da fahimtar ko suwaye manyan 'yan takarar shugaban ƙasa. Shugaba mai ci a Najeriya Goodluck Jonathan yana sake takarar neman shugabancin kasa a wa'adi na biyu sai dai akwai kalubale musamman ma ta'addancin mayakan boko haram a arewa maso gabashin najeriya barazanar matukar ba shugaba jonathan ne ya lashe zaɓe za a yi uwar watsi a najeriya ba zai jawo yaƙi ba ko ta da wata fitina duk da tashe-tashen hankula a arewa maso gabashin kasar jam'iyyar pdp mai mulki ta ƙara zaɓen mr jonathan mai shekaru 57 da haihuwa domin sake tsayawa takar shugaban kasa. barista abdullahi jalo mai magana da yawan pdp ne ko a shekaru ai a buhari ya da ya tsara jonathan a shekaru jonathan kuma bai yi soja ba buhari kuma ya soja to kaga wannan akwai wannan bambanci a shi mai girma jonathan hmm. bai taba musu akan general buhari yayin ba bane bai taba musu ba don shekarun su daban ne hmm. wannan dan shekara hamsin da wani abu wannan dan shekara saba'in da wani abu to kaga <laughs> ya so bambanci hmm. kuma al'adar mu dole ka yaba ka mutunta wanda ya fi ka. Kano is known for education, is known for agriculture, is known for commerce and industry. Ya ce an san Kano a fagen ilimi da noma da ciniki da masana'antu. Domin haka ne ma wannan gwamnati za ta yi aiki tare da gwamna mai zuwa. Gazawar gwamnati wajen kawo ƙarshen rigingimin Boko Haram ya jawo wa shugaba Jonathan Kalubale batun da ya sa watakila mai adawa da shi Janar Muhammadu Buhari ya lashe wannan babban zaɓe. sai da kuma gwamnatin jonathan ta samu wasu nasarori misali ma shine don dakile yaduwar ebola da aka yi a jihar lagos a shekarar ta wuce an kuma samu maslaha a yankin niger delta biyu bayan afuwa da gwamnatin shugaba umar yar aduwa ta bai mayaka da ke kai hare-hare akan masana'antun man fetur jam'iyyar pdp ita take mulki a najeriya a yau kuma ta fi kowa son a yi zaɓe don zaɓe ne ya kawo ta ba ku ne pdp da ta kawo shugabanni ƙasa ba ta kawo obasanjo ta kawo allah ji rai marigayi umaru raduwa yanzu kuma ta kawo jonathan ba ku ji mulki bai rufa ta hanyar zaɓe aka je aka kawo ta. to yanzu idan dai ya samu nasara shugaban zai fuskanci kalubalen rashin isasshen kuɗaɗen tafiyar da harkokin ƙasa ne da kuma faɗo ma farashin man fetur a duk duniya wanda ya rage adadin kuɗaɗen shekarar najeriya. wannan ƙasa ta najeriya ita ce tafi kowace ƙasa a nahiyar afirka hako dan yaman fetur sai dai matsalar boko haram na iya zama babban matsalar da tafi cin tuwo a kwarya. to abokin hamayyar shifa jiran muhammadu buhari ga reverend finis fadio mai magana da yawon jam'iyyar buhari wato apc sanin kowane ɗan najeriya ne dukansu biyu an ga kamun ludayinsu shi jiran muhammadu buhari ya yi shugaban ƙasa a matsayinsa na soja 'yan najeriya sun ga irin kamun ludayinsa wanda kawo yanzu wanda ya san menene gwamnati take ciki wanda kuma ya mallaki hankalinsa ya ga irin abubuwa da ya yi kawo da yunkurinsa na tsabtace ƙasar nan ba wai tsabta ta muhalli kaɗai ba a ta halaye ta ɗabi'u da kuma yadda ake gudanar da gwamnati. Wannan babban zaɓe na Najeriya shi ne fa babban dama da Buhari ya samu domin komawa kanka daga mulki da ya taɓa rikewa tun shekaran 1980. Wannan sha'anin tsaro wanda shi ma kun fi ni sani shi tunda wasu noma ma da suka yi ba su tsaya suka yi girbi ba. an kuma raba su da iyalansu. Buhari wanda yake manjujinar a rundunar sojin Najeriya a wannan lokaci shine ya rike shugaban kasa ta mulkin soja a shekarun 1984 da 1985. Biyo bayan jin mulki da wasu sojoji suka yi wa Shehu Shagari wanda aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya. Wannan shekara fa shine karo na hudu da Buhari yake sake neman shugabancin Najeriya. ya zo na biyu sau uku a zaben shekarun baya a ciki har da ma kayi da sha daga shugaba jonathan a shekara ta 2011 ni fa gaskiya na shiga siyasa ne saboda in ga ana tafiyar da sha'anin ƙasa cikin adalci na yadda abin ya shahu masu ƙaramin ƙarfi a wani shekara masu lura da harkokin siyasa sun bayyana cewa buhari zai iya yin nasara musamman ma saboda gajiya da jama'a suka yi da zub da jinin boko haram arewa maso gabashin najeriya buhari ce mr jonathan ya gagara kawo karshen boko haram kuma ya alkawarin kawo karshen tashe-tashen hankula idan dai har aka zaɓe shi ana yanka 'yan makaranta suna barci ana kashe mutane a tashar mota ana kashe su a kasuwa ana bin su gidajensu ana kashe su jam'iyyar apc na neman fakawo karshen shekaru goma sha shida na jam'iyyar pdp ta mr jonathan ta tana mulki lamarin da buhari ya kira matsala ga najeriya tsohon janar ɗin da ya kuma bayyana cewa zai mai da hankali ne akan kawo karshen cin hanci da rashawa da kuma ƙara adadin tallafin da gwamnati take baiwa manoma da masana'antu domin bunƙasa samun ayyuka yi. in ya yi sata yana gaban shari'a sai abin da shari'a ce da shi don mun ce mu za mu ja layi da zarar da aka rantsar da mu duk wanda ya ci amanar al'umma za a sa ya maida amma bannar da aka yaki a baya in aka ce za a bi a yi bincike to ba za mu ma yi aikin komai ba a gaba amma abin da ke gaban shari'a za mu tsare shari'a ta ci gaba. To ba ha PDP da APC ne kawai jam'iyyu a Najeriya ba, duk da yake su ne dai manya-manyan jam'iyyu haka kuma akwai ƙananan jam'iyyu kamar SDP, Abga, kowa. Ibrahim ka almasi garba ya to ya duba mana irin rawar da waɗannan ƙananan jam'iyyu ke takawa a siyasar Najeriya. In zaɓe za A da idan ka ware jama'iyyar PDP mai mulki da babbar jama'iyyar adawa ta APC, to kana maganar jama'iyyun AD da Abga da SDP. To amma sani a hankali, sai jama'iyyar SDP da ta Abga suka ce sun ayyana ɗan takarar shugaban ƙasar jama'iyyar PDP wato shugaba Gullar Jonathan a zaman ɗan takararsu. Al'amarin da wasu ke ganin kunnen nema kawai jakin na baya. A da an ɗauka cewa jigon jama'iyyar SDP wato hamshakin ɗan siyasa Chip Olufalaye shine zai tsaya takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar. Wasu na ganin falaye ya yi lissafi ne ya ga cewa bugawa ta haƙiƙa za a yi ta ne tsakanin PDP mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa ta APC. Don haka ya yanke shawarar yarda ƙwallon mangwaron ya rabu da ƙuda ta wajen miƙa wuya ga shugaba Jonathan. Shi ma wanda a da ake ganin zai tsaya takara a buga wato Chief Rochas Okorocha. Ga dukkan alamu ya ga haza ne ya canza sheƙa zuwa APC. inda ya tsaya ya kuma faɗi a zaben fidda ɗan takara. Da alamar ya sheƙa cikin APC ne saboda duk da ɗan tasirin da abga ke da shi a yankin kudu maso gabas, ƙarfinta na dusashewa hatta a yankin balle ma a sauran wurare. Akwai raɗe-raɗin tsamin dangantaka tsakanin abga da SDP a ɓangare guda da kuma PDP a ɗaya ɓangaren. Hasali ma an yi ta baza jita-jitar cewa SDP ta watsar da Jonathan ta rungumi Buhari. har sai da sakataren yada labaran sdp din dr abdul isiyak ya kira taron manema labarai a abuja ranar litinin 23 ga wata ya karyata raɗe raɗen shi ma sakataren yada labaran jam'iyyar abga okukwe ibiom ya kira taron manema labarai a garin abia inda ya gargaɗi jam'iyyar pdp da cewa karfa ta ɗauka cewa abga na goyon bayan janatan ne a wofi lokaci ne kaɗai zai auna tasirin goyon bayan abga da sdp ga ɗan takarar pdp wato shugaba gullar janatan baya ga ɗan rikidar da jama'iyyun abga da sdp suka yi wata kuma jama'iyyar da yanayinta ke ban sha'awa da jan hankali ba wai don ƙarfinta ba ita ce jama'iyyar kowa fati saboda a dukkanin jama'iyyun ita ce kaɗai ke da maciyar takara wato Profesa Remi Sunayya. To sai dai ko a jinsin mata ba a cewa ta fi janatan da Buhari karbuwa. Hasali ma, azantawar da ta yi da wakilinmu na shiyar Ibadan Hassan Umar Tambuwal, Farfesa Sanayya ta ce muddin ta faɗi zaben to za ta rungumi ƙaddara. accept the eh, outcome of the elections. Ta za ta amince da duk yadda sakamakon zaben shugaban kasa ya kasance. Farfesa Sunayya ta ce tabbas me yasa ba za ta amince da sakamakon zaɓe ba. Na gaya maka tun farko, na yi duk abin da nake iyawa, komai ya rage a hannun 'yan Najeriya. Duk hukuncin da 'yan Najeriya suka yanke a wajen zaɓe zan amince da shi. An haifi Remi Sanayya ne ranar biyu ga watan Maris ɗin shekara ta 1955. ta fara neman ilimin boko ne a makarantar St. Luke Demonstration School da ke Ibadan a shekara ta 1961. Ta samu takardar shirin digiri a harshen Faransanci a jami'ar Ife, da a yanzu ake kira jami'ar Obafemi Awolowo a shekara ta 1977 inda ta zama mafi kwazo cikin dukkanin ɗaliban tsangayar. Daga nan ta yi aure sannan ta wuce jami'ar Cornell da ke Amurka. ta ci gaba da ɗalibta a ciki da wajen Najeriya har sai da ta zama dakta sannan ta zama farfesa a harshen Faransanci a shekara ta ɗaya. To sai dai kamar tasirin bin yariman PDP da jama'iyyun Abga da SDP suka yi don ko ban za su sha kiɗa. Shi ma yunkurin Farfesa Sonayya na yin abin tarihi kwatankwacin Ellen Johnson Salib ta Liberia da Jos Banda ta Malawi na da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Ku yi zaben adali To a gaida Ibrahim ka almasi garba. Mun samu labari cewa watakila an samu wani ɗan hayaniya ko tashin hankali a bangaren Bauchi da Gombe. Abdulhab yana tare da mu wakilin macen. Abdulhab kana nan? Eh ina na alajali. To ga mana me ya faru ne musamman game da hare-haren da aka ce an kai? Eh wato um, a baka da lokacin afa kai sauri ka ga mana mun sauri eh, eh haka ne wato a yankunan kananan hukumomin dukkune da na faɗa inda eh. yake aka ga wasu mutane dauke da bindiga wasu su sanye da kayayyaki irin na soja mm. wasu su kuma suna sanye da dogon kaftani da rauni mm. so mutane suna nan suna layi ana kokarin tantance su suna tsammanin kaman jaman tsaro ne ashe jami'an tsaron da yake dawo zo su bude musu wuta ne. Amma an ce akwai wata makaranta da suka kona aiko da aka kona. Eh, akwai dai a ah, karamin ofishin 'yan sanda da suka kona. Kamar an samu mace-mace da yawa ne? Eh to a gurguje akwai wani guru ana ce da shi Shaule inda yake a karamar hukumar ah, kuna kai an samu mutane bakwai sun mutu sannan a duku akwai mutane goma sha hudu sannan sai a na faɗa akwai mutane bakwai kuma cikin mutanen nan fitattu akwai shi a wani dan majalisar dokokin jihar gombe wanda yake a ya batun bauchi fa an ce bauchi ma an yi wani abu ko a bauchi dai kawai matsala ce ta rashin kai kayayyaki da kuma kuma an ce wajen darazo din an hmm. samu hari matsala kai hari eh, a ah, wajen darazo lokacin da yake su wa'annan ah, mutanen da yake duku da su yan bindigan so da aka koro su su ne suka biyo ta yankin darazo domin saboda darazo da duku suna makwabta ne To, to, eh, Abdulhab bari mu tsaida kana za mu mun samu lokaci da sarari ma sake dawo maka. Eh, za mu je Kaduna inda Nasiru Birnin Yaro yake jira mu amma sai kun fara jan abin da Halima ta jiyo lokacin da ta tattauna da 'yan Najeriya da suka samu matsala wato wanda suke gudun hijira. Talaka ka bar kuka, kuri'ar ka 'yancinka, kare ka ita za ta cece. Allah ya yi zaben Najeriya a yau Asabar, sai dai kuma zaben yana gudana ne ba tare da wasu dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar ba, saboda sun gudu sun bar yankunansu na ainihi, sun warwatsu sun tarwatse sun shiga duk inda za su iya samun mahaka. Wasu ma sun tsallaka kan iyakoki sun shiga makwabtan ƙasashe irin su jamhuriyar Nijar da Chadi da Kamaru, duka ƙoƙarin neman ceton rai daga hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram. Yau Yankin Difa na ƙasar jamhuriyar Nijar ya karɓi baƙi 'yan Najeriya masu gudun hijira kimanin dubu ɗari biyu. Amma zuwan wannan zaɓe da yawansu sun gwammace su koma gida su kaɗa ƙuri'unsu, saboda sun mallaki katunan zaɓe kuma sun san mahimmancin yin zaɓen fiye da kowa saboda halin da suka samu kansu a ciki. Na samu tattaunawa da wasansu maza da mata a daidai lokacin da suke haramar komawa gida Najeriya su yi zaɓe wanda na fara magana da shi shine Ali Bukar. Zaɓe ne za mu tafi. Saboda me za ku koma ku yi wannan zaɓen ganin cewa watakila har yanzu ba a samu kwanciyar hankali ba. Muna so mu je mu fashe yancin mu ne a a Najeriya. Abin da wa'annan mutanen ko aka rike mu sun yi matakar kokori. Amma abin da muna so ya kamata mu je mu zauna a gidan mu lafiya Tumalan mala ina kwana. Lafiya kalau ina ina kwana lafiya kalau ya ala. lafiya lau daga ina kake a jihar Borno? Da musanni ke. Ina eh, cikin zaba insha Allah za mu je mu yi zabe a cikin kwamitin lafiya kala za mu insha Allah. Mhm, to idan aka yi zabe aka gama za ku ci gaba da zama a can ko za ku sake dawowa? muna so mu zama mu samu zaman lafiya da kowa masu an fi so su samu haka za mu koma mu je mu zama a mu haka mutum ko an ce hausa suka je kowa ya bar gida an ce gida ya bar shi dole za mu koma gidanmu mu zama salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh me sunanki hawa ne saboda gare za mu tafi maimanci mu salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh me sunanki kai jafan mata eh, daga barin lokal ganin muna so da mu tafi lafiya mu kare lafiya saboda zaben mu kina da katin ki na zabe Akwai fatina. Fatina yanzu ya kai wata daya da kwana kamar goma a hannunmu. Ko ina cikin haɗin Najeriya akwai 'yan gudun hijira waɗanda suna sansani daban-daban a zaune wani irin kira zaki musu game da zaɓe. Kiran ba zan yi musu wanda Allah ya sa yana da ikon tafiya kowa ya fito ya nema yankin shi. Sunana Honorable Umar Gambo Afaga. Mabar lakar gamanto. Tun yaushe kake jamhuriyar Nijar? Ina da kamar wata uku ko hudu. Ina ra'ayinka game da wannan zaɓe? Zaɓe da za mu je dan mu ce kanmu ne Allah da za mu yi zaɓe ቤላኪ ያለው